da Allah malam zan iya tambayin ka to Allah ya sa na sani daga ina kake ne haka eh daga jihar ba neman aiki nake aiki eh to menene matakin karatunka boyo wannan masters nake da shi masters degree na ce ba da Allah zaka iya ga takardun nan akan miliyan 100 what eh na ce za ka iya ga takardun makarantanka akan miliyan 100 a kama miliyan 100 a ce ka ga takardun nan za ka iya? Uban nan. Ai ni ba ma yagawa ba kona su zan yi ƙormus. What? A'a ƙoni kuma? Ke ni fa ba zan ɓoye miki ba kan miliyan ɗari ni Ministry of Education ɗin ma zan iya ƙona. <laughs> A'a bai kai haka ba ai tambayan ka kawai dai za ka iya ƙona takaddun makarantanka akan miliyan ɗari? Ni ne na miki kankad ba takaddu ma Ministry of Education ɗin ma akan miliyan ɗari zan iya ƙona ba kuɗi nake nema ba kuma na samu. dama aikin nake nema ba dan samu kuɗi ba ne? To Allah ya kyauta. Yanzu ina miliyan ɗari. A tambaya ne ai. <laughs> A malam yare? Yawa malam barka dai. Yawa barka dai. Shin malam muƙaddara kai ne aka gayyace ka gasa ka ci gasa kimanin naira miliyan ɗari a yadda baka da kosisin nan. Jim kaɗan kuma bayan wannan kammala gasar sai ka koma gida ka da kakanka rai a hannun Allah za a yi mata aiki kuma aikin da ana bukatar naira miliyan ɗari. Tambaya ta a nan za ka ba da wannan kuɗin ka ceto ran kakanka ko koyi abin zai kasance. To, kullu nafsin za'iqatul maut dukkan mai rai ya mamaci ne. Ai duk wanda ya kai shekara ɗari ba abin da yake bukata illa ya koma ga mahaliccinsa ya rungumi kaddara kawai. Kenan dai ba za ka da ba kenan. Bari ki ji ko ni ne ban da lafiya ba zan iya bada naira miliyan ɗarin nan ba a man aiki. Na gwammace in kwanta a gida ina cin kuɗin nan a hankali a hankali har su kare. To Allah shi kyauta. amma fa karka manta kakakka ce dace ce wanda ta haifi mahaifiyarka na sani ba za ka bada ba ke ba zan bada ba ai sai